وإنه لفي زبر الأولين حقيقة wannan Alƙur'anin an ambace shi a cikin littattafan mutanen farko saboda littattafan da aka saukar daga sama waɗanda suka gabace shi sun yi albishar da shi